Masu sauraronmu da wannan maraicen Juma'a 22 ga watan Yuli, Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima Jumrau. Idan kuna biye da mu da kyau tun ranar Litinin muke tattaunawa akan hakkokin yara da ya rataya a wuyan iyaye na basu tarbiyya ta gari da ilimi mai nagarta da zai taimake su a nan duniya ya kuma cece su a lahira. Ai Jamila har ma da hakkokin yara na samun kulawa da lafiyarsu da kare su daga duk wani abu da zai iya cutar da su da kange su daga sharrin duk wani miyagu ko kuma mugun mutum da ka iya illata su da dai sauransu. Saboda haka a yau za mu cika ce wannan bayani na hakkokin yara, amma tare da kuma sauraron mu ta wayar tarho a layinmu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin mu da ku mu duba yadda za a haɗa hannu a taimaki yara a cece su a wannan zamani da wasu marasa imani ke gallaza musu da cin zarafinsu ta hanyoyin da basu dace ba. Amma kahin mu kai ga wannan gabar za mu maimaita wani dan bayanin da Sheikh Muhammad bin Usman ya a shirin ranar Talata wanda tangarɗar na'ura ta katse ƙarashin bayanin bai isa gare ku ba. da kuma ra'ayoyin wasu iyaye mata akan abin da ya yi mahimmanci tsakanin ƙarin armi da kuma ba ma 'ya'ya ilimi. Za mu ɗan shakata da wata sabuwar waƙa mai cike da saƙonni zuwa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku ji duka wannan. To da farko ga karshen bayanin Sheikh Mohammed bin Uthman a kan karin aure da baiwa 'ya'ya ilimi. Na mu yi aure yadda sunna ta ce, yadda annabi ya ce, inci ɗaya ba za mu saki na karantar musulunci ba, don wani ya magana. Amma a lokaci guda ko inci ɗaya na karantar da addini ba za mu bari ba, zai yiwu ka haɗa da kafiyon. Muna ta kuka da cewa yanzu ka iske mace ta je asibiti, mutum namiji subhanallah ga tsiraicinta saboda haihuwa gynecologist ya aka iya muna bukatan fatima da maimuna da aisha to likitoci saboda su kare mana wannan bangare na kazanta da ke damu ashe sai an yi ilimi ko shakka babu su daga ilimin nan mu sani akwai ilimin shari'a muhimmi ne shine mafi muhimmanci sannan ilimin sanin duniya don ko sarrafa kwamfuta ta san allah da shi abu ne muhimmi ai amma a yi shi a yanayin da zai gamsar da bukatun addinin musulunci kuma wallahi ba zai gagara ba nauyi ne akan shugabanni da malamai saboda haka malamai ba ba su magana ba ne suna maganan ne sai dai abin ne da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ta cewa zan daukawa zan bari daka haka ina son in kira ga iyaye uwa da uba kara wani zargi wani mu ɗauki darussan annabi lukuma na jiki magana akan wannan a sura mai lamba talatin da ɗaya aya ta goma sha uku har zuwa ƙarshen shafi ƙarshen sura kenan za ka iske akwai nasiha ɗaiɗaiɗai guda goma inda ya karantar da ɗansa ga yadda za ka yi wasiya ɗaiɗaiɗai guda goma wasaya luqmaniya wa idh luqmanu libni huwa farko yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wasiya ta farko kenan karka yi shirka har ƙarshe wala tusair khaddaka linnas Kar ka dinga mutane wani girman kai kana koboro boro boro koko turo kana jin kamar kai wani la ka sani asalin ka tsartuwan mani ne cikin ka kuma najasa ne za ka mutu ka zama naman to girman kai da toro na mai da feleke ba kyau ka yi gaskiya dana ka yi haƙuri ka ci amana abu ne muhimmin gaske wannan nauyin uwa da miji ne ku za'o ma yara makaranta nagartacciya ba inda za ka yara ana karantar da su suna rufe ido Allah ɗa Allah uba Allah rufe Allah zai tambaye ku wannan don an sha samun wannan ka iske a makarantu an kai inda yara suke rufe ido suna a 'yan musulmi kuma da ke su in ba su yi adon da ba addinin su ba wannan babban kuskure ne wallahi akwai da ya ban labari wata ran da na je lecture a Abuja ya ce wallahi malam akwai makaranta wannan dole mu bayani kowa ya ce makarantar nan 70% saba'in cikin ɗari ɗaya musulmi ne amma makarantar ta fasto ce ran sai fasin sai bada assignment cewa kowa ya je rubuta God is my father Allah shi Allah shi ne ubana uba kamar yaya wannan yaro ya ɗauka je dinga yi tunda aiki aka bashi uban shi ya ce kai me kake race baba aiki ne sai ce a kar ka rubuta kai musulmi ne ba ma ci Allah na da can za ka ce God is my creator Allah shi ne mahalicci na kaga wannan ya fi dacewa hmm. sai baba sai da ke ne ci ah, a wallahi da ya kai a assignment din mai makarantar da ya gani sai da ya wanke shi da mari irin wanda ake ganin wutan nan yaron ya faɗi ci abin da na ce kai kenan aha yana da mission and vision yana da dalili yana so sace imaninsa laifin nawaye yaro ya sha duka kuɗi ya tafi a banza ba za mu iya gina makarantu namu ba ne misali mu yi competition ko mun zama masu roƙo da bara da tumasanci kawai misali To iyaye gare ku. Mm, ai kalubale ne kan wannan. To su ma iyaye mata fa suna da ta cewa akan wannan batu. Shin karin aure ne mafi mahimmanci ko ko baiwa 'ya'ya ilimi? Assalamu alaikum ni da suna na fari da kamun na annabi. Gaskiya wannan ta'ada ce ta mazan mu na musamman na Hausawa. Da mutum ya samu kuɗi mai kunya ba wa 'ya'yansa tarbiyya da ilimi mai amfani da lafiya ita ita dai lafiya ta fi komai ga ilimi musamman ƙananan yara to mu maza mu ba sa lura da wannan kawai da sun samu dama sai a je a yi aure mai waɗanda a ce namiji ya tsare gidansa da ilimi da lafiya da muhalli da cima mai kyau don yi aure ba matsala amma mun al'adar mazan mu ce ko ra'ayin su ne ra'ayin maza ne suke da wannan ra'ayin mafi akasarin su kawai mafi akasarin kuma da wasu su dinga cewa ai la'akari ai maza Allah sallallahu ya ce namiji auri mata daya biyu uku har zuwa hudu to su maimakon su kula su ce to ai ina da dama na tsare gidana komai ai bari in yi aure to dan kayi wannan ba matsala amma su ba a tsare komai ba amma kuma sai a ji a dauko aure ba a san wacce za a aure za ta kula da tarbiyyar gidan za ta kula da ya'ya a shi da kawai dai a ce burinsa ya tara mata assalamu alaikum sunana fatima musa namijin bahaushe shine mai wannan ra'ayin saboda duk inda Allah ya mai arziki to burin shi shi dai aure kuma idan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sunna sunna ma caye idan ba za ka iya ba ka tsaya da matar ka daya to kuma su ba sa la'akari da cewa matar da Allah ya baka ya baka ƴaƴa shi ma abin da manzon Allah ya koya mana cewa ya zo mana da shi mu ɗauki tarbiyyar su ba mu tara musu dukiya ba abin da yasa suke yin haka su suna ganin dama tana kansu ne tana hannunsu shi yasa suke yin haka sun ga su mata ba a ba su wannan dama ba sai su aka ba wannan dama to idan sun yi kuɗi ba su da buri sai dai su su tara mata. Eh, ni dai gaskiya a tunanina abin da nake gani yake janyowa mata eh, maza yawanci suke kara aure ya danganta da halin da suka samu uwar gida saboda idan zama ya kai zama sai kaga uwar gida sun koma kuma kamar ma ba ma'aurata ba tsakaninta da miji to wannan dalilin yakan sa shi yana so ya samu canjin rayuwa da canjin wani abu ya je ya auri wata kuma ga batun tarbiyyar yara ilimin su lafiyar su da sauransu yes ka gane ita ai macen wata macen ta riga mata, kuma koma dama ita ta yi dubotin kanta ne akan 'ya'yanta tarbiyyar su da ilimin su da komai abin da ya shafe su shi ya shafe ta da lafiyarsa da komai amma babu ruwanta da mai gida shi kuma wani mai gidan kaga shi ma yana son akwai mazajen da suke kishi kamar da 'ya'yansu ma saboda idan suka ga mace ta lura da 'ya'yan su ma sai su rinka su ma a musu wannan lura wannan abin shi ma yana daɗa kawo kishiya abu na biyu kuma da yake daɗa janyowa mazaje suke ƙara aure shine wadata ka gane wadatar nan mutum yana ganin yana da wadata kuma yana ganin gaskiya gidan na nashi ya wuce a ce mace ɗaya ce a ciki kaga zai iya sa shi ya kara aure na uku kuma mu islamically kaga addinin musulunci ya da ma a yi ƙarin aure a yi mace ɗaya zuwa hudu masu hali ma har da masu ƙwarƙwarori su auro bayi kuma ya ce a kula da tarbiyya ya ce a kula da tarbiyya kusan yanzu rayuwar kaga da tarbiyyar yara da a zamanin da a hannun iyaye maza take amma yanzu tabbas ko ɗari bisa ɗari ba zan ce na janye magana ta ba tarbiyyar yara ta dawo hannun mata shi ne sa shi kawai da ba shi da lodi abin da ya dame shi shi da yi wasa kulan daga gida mai adalcin ciki shine zai zo ya bada abinci ya biya kuɗin makarantar yara ya jiya suka kwana suka tashi amma babu namijin da yanzu ɗaiɗaiku ne za ka da daga kasuwa ka kira ƴaƴanka ka ce ku biya min karatun da aka yi muku a amma mace za ka ga ita ce take duba jakai yara an muku homework ta koya musu a islamiyya yau sura nawa aka kara ta ji ita mace ita ke lura ta ga cewar yaran nan nata karatun nan nasu yana ci gaba tarbiyyar abokanan da suke mu'amala da su akwai yaran da na sani babansu baya sa ganin shi sai sau ɗaya a rana da daddare ba san san da yake da abu da safin ma in ya riga su fita ba su gan shi ba amma kaga duk wani abu kuma uwa ce shi yasa tarbiyyar yawanci ma mata ake dada nuna musu ake daɗa wayan musu da kai cewa su ɗau tarbiyyar nan su ɗauki wannan hakkin da Allah ya ɗora wa maza tunda mun yadda aure ibada ne Mata kun iya bayani amma ban san me yasa ba kwa shiga wannan mm. tattaunawar tamu ta yau da gobe ba wallahi. In sun yi bayani mm. masha Allah tabarakallah. To ai shine mm. muna tattaunawa jiya da Usman ko? Haka musamman ma akan irin su Facebook nan da Twitter. To shine kin san ne wata magana kasu ji haushi ku ji haushi na cewa ne na taba faɗa kwanaki na ce da an yi magana wani dan jambaki ko an wata wata riga rigar nan akwai kyau sai su ta comment su ta comment sai kin karanta ya fi dubu to mm. irin wannan shi ya kamata su magana saboda su ya shafa kai tsaye ka san ka mm. kalli Jamila ka kalli ni ka san mu ba irin matan jambaki bane ba wani ta ba jambaki mu to da za su koyi yanda kuke yi wallahi da na ji ni ba zan ce komi ba amma eh. mu nan ne eh, mu mun sani eh. <laughs> musamman su yake shafa mm. wannan alama. yawa to kayan mu ci gaba uh, Usman da Jamila mm. Hassan Suleiman a Facebook ya ce mm. iyaye maza ya kamata su san cewa 'ya'ya na da hakki a kansu, amma sai ka ga iyaye suna haihuwar 'ya'ya suna tura su almajiranta. Da zaran mutum ya samu dubu ɗari sai ka ji zai ƙara aure ba tare da kula da gidansa ba. Ya haihuwa ya bar wa layi su yi tarbiyya Allah ya kiyaye. Kin kuma abin da eh. Suraj ya faɗa? Suraj Khalid. A wanda ya ce gaskiya ne, amma matan ne da yawansu idan mun tura su makarantar ba karatun suke ba. Sannan idan sun gama karatun sun fara aiki hakan yakan zama barazana ga zamantakewarsu ta armi. Mm. Domin ba sa iya yi wa mazajen biyayya da ya kamata. Kuma ni ina da ɗan shawara ma da da za a ɗauka malamai nake son in ba mu shawaran mm. nan duk da mm. yake dai mu ba kun muka sani ba amma za mu ba da shawara. <laughs> Ya kamata malamai ina ga su dinga ba da bayani a wa'azi saboda in kika kula yawancin wa'azin mu kaso 70 zuwa 80 cikin na na matan za a zaga bayan zagin ma matan ma da ake yi misali an fi fadar haƙoƙin yaya akan iyayensu fiye da na mm, iyaye akan iyayensu sai ka dinga tsammanin ma kawai uban kaman baka da yadda kuma aka mm. yi waɗin haƙoƙin miji akan mace kamar su mata Allah bai ba su haƙƙi eh, ba sai aka yi ta na matan kawai eh. yawa to ma saurare ka mu buɗe layin wayar mu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar

ba kuma mun canza ba ba wai baka iya ba ba dan mai raina ba ba canjin ra'ayi ba gobar goyon baya ba kai ne ba wani ne ba ba kuma laifi kai ba ba mu koma opposition ba muna nan tare da baba ba wai mun ji shiru ba dan ba mu san matsalar ba ba wai su gama losing memory ba ba zargin ka muke ba ba a ɗauke ba haya ba baba bahari idan ka lura soyayyar da muke magana nan to amma fa ka duba soyayyar da muke ba za ta hana mu faɗa maka kai gyara ba muna jiran mafita daga Allah Ubangiji na raba Najeriya ko yau ko gobe ba cire tsammani ba to amma kuma tawakali ba zai samu mu kwanta ba shi ya sanya kushewa gabanni ba za mu sanya ido ba idan kuka yi aikin alkhairi ba za mu ki godewa ba idan kuka kauce muka shiru ba mu adalci da mu da ku ba Inda nake so in yi bayani game da harkar noma wannan gwamnati ta jajirce noma mu tashi mu kama lalle an yi tunani mai kyau da taimako al'umma abinda nake nuni a gare ku ne kuma ina so a ce ku dan ba da lokaci ku ga ya kan kama har mu yi karfin noma abincin da zai isa kasar mu muma mu ci mu koshi mu kai wa makwabta albarkar mu ta noma to daga nan in kun rufe boda ba za mu ce kun yi ba daidai ba idan ka lura su ne maka zamba har da ka ce burin za su yi ba za su cire maka hula ba wanda ka yarda da shi sai ne baka tabar gaza da yawa ka lura ba har kar ka bari makiyan musu fara yi mana dariya tsammanin da nake kasafi na kuɗin bana da aka shirya kaso mai soka zai zo arewa mun zama koma baya kai ko a rabo na makamai na yi zaton sai 'yan jami'iyya na ga har da waɗanda suka yi mana barna kwanan baya ga wasu wanda suka yi hidima nan an manta su a baya a waiwaya a kira su da Allah tun ba su sauya tunani ba yarda da shi sai yayi maka tabar gaza da yawa baka tura ba gwamnatin tarayya ta burge ni ta ɗauki matasa aiki aikin yan sanda sojoji turizm ba mamaki da malaman makaranta dubu biyar kai nai mamaki mai diploma ko nce ko digiri kai aiki har yan sakandire an ɗauka ba har kai mana yaki san suna ta kuka raki wanda ba sa da takardar shaidar karatu sun rasa aiki muna kira a gare ki gwamnati ki ɗauki kowa naki a kirkiro wata hanyar da za ta ɗauki kowa aiki da wanda ya yi makarantar da wanda bai yi ba ba wanda ba ɗan ƙasa ba. To, masu oh. saurari <laughs> hausa oh, oh. ka ce kukan kurciya eh, jawabi kuma wanda ya ce ka gyara kayanka bai ce sauke mu raba ba mm. yau wato ga jamila kamar Eh shi ne nake cewa kafin mu fara daukar kira ba mm-hmm. na ce lokacin da Sheikh bin Uthman ya zo da akwai abin da na koya daga hirar mu mm-hmm. kuma babban darasin da na dauka shine mu nayi mishi tambaya game da yadda ake bambanta a ilimin boko da na addini kamar cewa idan mutum yana da karatun ko ilimin boko dole shi wai yana ganin cewa kamar bature ne mm-hmm. sai mun bayanin cewa ai matsalar da ake samu kuma na fahimci haka ma yanzu haka a mu da suke da ilimin boko mm. zaka ga cewa ai dole idan kana da ilimin boko wai kai kamar bature ne mm-hmm. zaka ga cewa kana wulakanta mijinka ko mm, kana mishi magana da yadda ka shine mm. wayewa ko kuma yaranka ba za su ba za ka yi musu Hausa ba ko eh. kuma yanda ma za su shiga irin za a yi ta ganin cewa mm. kamar turanci ne saboda kai kana da ba za su ci tuwo ba ba za su ci miya kuka ba amma kuma abu ne dunkulalle a dunkule ne kwarai da gaske dunkule ne dan ilimin ilimin ka na boko da ilimin ka na addini hadawa kake sai mm-hmm. ya mu'amalar ka ta yi kyau da miji da makwabta makwabta da kowa da kowa saboda bayanin mhm. da yayi caye ai shi dama abin da ba a so a cikin wannan ilimin shi ne a ce ka dauki za ka ɗauki tsarin mhm. rayuwarsu amma kuma tsarin rayuwar ma shi ilimin boko ɗin ya fi tafiya daidai da na musulunci ba na mhm. al'ada don ya haramta abubuwa da yawa shi ma yawwa yawwa to ga daniel yana cewa ga kira ga kira mun samu ga kira to salamu alaikum wa ke magana Halima da Robar Kalaki suna na Alhaji Hamisu ne kamiya daga Gaisho a jihar Yobe. To Alhaji Hamisu ga Usman ga Jamila su ma suna jin ka. Mm, barka da warhaka. Ya aiki. Lahiya lau Alhaji Hamisu. Wato wato ala hakika ni na bugo wannan wa ne domin in na ji daɗin irin shirin da kuke wallahi ina so kullun da an kama ku a wannan fili kuma sai Allah ya kaddara na taba samun wannan fili ina murna kwarai da gaske da irin yadda kuke tafiyar da ayyukan ku na fahimtar da jama'a mun gode sosai amin alhaji hamisu mun gode sosai mun gode sosai alhaji hamisu yawa yawa ga mun gode yawa ga bello hassan a facebook yana biye da mu ya ce eh. salamu alaikum yau da gobe wallahi ba za a iya raba mutum da al'adarsa ba sai dai ku ci gaba da himma Allah sarki to za mu ci gaba faɗa yanzu ga kira daga Kaduna ko yawa eh ga kira mun samu daga Kaduna salamu alaikum Hello Kaduna kaduna kaduna mm. to shi kenan ka kaduna bashir alamu ya ce wannan wakar ta kayatar da ni mawaƙin ya haɗa abin da ke raina kuma wannan mawaƙin sunan shi muktar bindawa ko bindawa yawa mm. mhm. ga babajo ibrahim bala ya ce ai tarbiyyar ya'ya hakki ne a wuyan iyayensu amma akasin haka ake samu yanzu musamman a arewacin ƙasarmu najeriya kuma sau da yawa mazaje masu mata haye da ɗaya saboda rashin adalci tsakanin matansu sai ka ga ya shahi 'ya'yan wanda mijin baya so hmm. da watan za ku tashi lahiya to kun ji hmm. sai kuma bello yakubu duku ya ce yau da gobe a gaskiya idan bera da sata to daddawa ma da wari su ma hmm. matan akwai rawar da ya kamata su taka bangaren tarbiyyar yara ba namiji kawai ke da hakkin ba da tarbiyya ba malam mm. bello yakubu da ka saurari mu ai haka muka ce <laughs> mm. to ga kira mun ga kira mun samu yace bai mm. san daga ina bane amma eh. hello assalamu alaikum alaikum assalam rahama wa ke magana kina lafiya lahiya lau kai ma kana lahiya lafiya lau dan uwanki ne ke magana to mai sunan dan uwan namu Adam Salisu. To Malam Adam Salisu. Kada Adam Salisu da muke ta nema a Facebook. Adam Salisu da yake ta rubutowa yana ba da amsa masu mai ma'ana a Facebook. Eh, Shi na. Hmm. To Malam Adam na gode sosai na gode na gode amma ba za mu barka haka ba muna so mu ji ta bakinka akan wannan batu da muke na tarbiyyar 'ya'ya. Hmm. Me za ka ce a kai ya za a yi a eh. haɗa ƙarhi da ƙarhe a ceci yara a tabbatar da suna samun haƙƙoƙinsu musamman muka duba irin yadda ake gallaza musu da cin zarafi wannan al'amari na yaɗe da sauran abubuwa. <laughs> To, ai ne dai labari na dai ba sabo bane a wajen ku riga kun sani ko ban da lokacin da zan yi muku bayani sosai. <laughs> Mun riga mun sani kuma muna ta neman eh, muna ta neman eh. ya kamata ka ba mu lamba amma ka hmm. iya wata bakin Usman kalma ɗaya biyu yadda ka saba rubuto hmm. wannan muna so mu ji ka a yau a hmm. rediyo da muryar ka kana faɗi. An watsu. To wallahi kin san wato tarbiyyar yara kin san mutanen mu da kamar yadda wani mutum yanzu ya faɗa yake ku ci gaba da kokari ni ma ina ba ku farkon gwiwa ku ci gaba da kokari saboda kin san an ce mutanen da muke gaya wa al'umma mu gaskiya yawancin suna da kunnan gashi. Mm. To Allah mai da shi na fata. ana ta faɗa ana ta faɗa ana ta faɗa amma wallahi ga gaya miki halima sai dai kawai dai ku ta mana dai addu'a kawai eh to mun gode sosai mun gode sosai mala adam salisu ga wani ma maiduguri to mm. maiduguri hello assalamu alaikum to na ga maiduguri ya saɓule to wani fa ya baka mm. amsa to malam ah, usman ya ce ka mm. bara macen da bata iya kwalliya ba eh. fa sai dai kallon kallo tsakanina da ita don Allah ya koya mata kai Ahmed Roni ya hakuri ya koya mata mana <laughs> abubakar ah, to ka je shi ma ya kwalliya kuma ya koya mata yawa to muna kan <laughs> magana Bello Yakubu Dukuko wanda ya ce in daddawa da wari bera da sata ai mm. bayanin da Sheikh Ben Usman ma yayi ya nuna duka biyu ne haka ba cewa aka yi mm. amma dai abu ne na cuɗanin cuɗaka eh, yawwa mm. akwai rawar da mahaihi zai taka akwai kuma rawar da mahaihiya ita ma take mm. takawa akwai abubuwan da 'ya'ya za su koya daga uba wanda ba yadda za a yi su koya daga uwa akwai kuma abubuwan dole sai daga uwa 'ya'ya za su koya wanda ba yadda za a yi uba ya iya koya musu wannan haka ne yawwa ga wani kira kuma sai yawwa Najeriya ce eh, hello assalamu alaikum wake magana daga Najeriya wa alaikum salam Haruna Galla Galla ne daga Najeriya to Malam Haruna ina wuni Lafiya na gajiya. Lahiya lau to me zaka ce a wannan tattaunawa tamu? Wannan tattaunawa mu zai ina masu goyon bayan Buhari akan wannan tafiya da yake yi. Amma ya lura da halin da sun talaka suke ciki ya taimaka ya bude musu hanyar za su sauka daga cikin wannan halin da yake ciki don gaskiya shiga wani mugun tsanani. Ya wato. Abin da yanzu ya kai naira arba'in ya kamata ya duba. Mm, to me wato akan waka yake magana. Eh, shi waƙar da ya ji ba. Mm. Yawa to me zaka ce akan tarbiyyar 'ya'ya? muna goyon bayan ɗari bisa ɗari. tarbiyya ‘ya'ya me za ka ce? A ‘ya'ya gaskiya wannan wato yara ta yi ga ainihin shi mai gida da kansa. Zai fara tarbiyyar da ‘ya'ya da kuma matan shi ita ta hanya. Mm. Sannan kuma gwamnati ya kamata ta wani dokoki dangane da fadar da ake ma ‘yan mata da yara ƙanana. Gwamnatin tarayya ne haƙƙi na wuyan ta gwamnati ta irin dokokin da za a haifi duk mutumin da aka da Yawa, to muna godiya sosai, mun gode da fatan Buhari kuma ya ji sakonka mm. Yawa, Allah ya taimaka. Sai Umar Sarmata ne ko Sarmata da fatan na mm. haɗu sunanka daidai ce muna jin daɗin wannan shiri na yau da gobe. Mm. Ni shawara ta ita ce karatun mata yadda yana da amfani sosai saboda karatun mace shi zai sa ilimin 'ya'ya inganta. Ni ne Umar Sarmata daga Port Harcourt, Nigeria. ta muna godiya ga wani ma daga adamawa ba mm-hmm. kuma gaskiya na yayi magana mai kyau mm, ya wato hello salamu alaikum assalamu alaikum awal awal awal usman ne daga mobi. to mallam awal usman ina wuni lafiya kalau ya gaje ya kwana biyu ya aiki aiki alhamdulillah me zaka ce to ni dai gari gani na gaskiya nauyi ne wanda ya rataya kan mutane guda uku to dawa dawa da mata da baba da gwamnati dukansu ya kamata kowa yana da nashi aikin da zai yi me gwamnati za ta yi gwamnati mm. Abun abin da ya kamata su yi akwai irin wurin wurare kamar mashaya mashayan na ya kamata su za su dinga sa ido a kai su sa jami'an tsaro su yi maganin abu don ba su ba wanda zai yi wannan san mm. mashaye na yana bata tarbiyyar yara so mm-hmm. mashayan mm. wuraren mm. shaye-shaye ba eh sosai yawa to muna godiya sosai malam awal usman mun gode sosai sai wani wilson langtu wanda yake biye da mu a facebook ya ce tsarin nan da kyau kwarai to mun mm. samu kira amma ya tsinke sai mm. sada sa'idi daura ya ce yau da gobe wallahi kuna kokari mu da ku sai fatan Allah ya saka da alheri tabbas ya zama wajibi iyaye su kare hakkin 'ya'yansu don wannan hakki ne da ya rataya a wuyansu mm. amma kayan mu samu kira malam usman da jamila kuke ganin za a haɗu misali a anguwa ya jama'a za su iya tsara kansu su haɗu su kare hakkokin 'ya'yansu kuma su tabbatar da sun sauke nauyin da ke kansu game da 'ya'yansu. Mm, to ni ina ganin cewa misali idan ah, kaga cewa ɗanka kaɗai za ka kare to kana da matsala. amma idan na ga cewa zan iya kare ɗanki in na ga za a cutar da shi ke ga za ki iya kare ɗan jamila jamila ga za ta iya kare ɗana to ina ga abin zai zagaya cikin al'ummar kowa ya kare na kowa ƙarshe kun kare su gaba ɗaya kenan ba wai kawai ka ce ai to ai yaro na ni yana gida na wani wannan yana waje to ina ga inda ake samun matsalar kenan ga kira mun samu ga mm. kira jamila za ki ci gaba da magana hello salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ke magana sunana idris mai cajin waya da kalman shandan da plateau nigeria to idris mai cajin waya ina wuni kira da an wani lafiya ya haɗu da abin da kuma yi to sai haƙuri kam sai haƙuri allah ya saka da alheri yawa Amin ya Allahu To me za ka ce akan wannan tattaunawa ta mu ta mm. yau? Babu shakka wannan tarbiyyar ake magana kansa ba aiki ne na mutum ɗaya ba. Mm-hmm. Aiki ne wanda yake buƙatar dole kowa da kowa mace da miji dole sai sun haɗa hannu. Amma na mata ya fi tasiri saboda kai namiji kullum damuwan ka ya za ka yi ka da ce ka gida. Wani lokacin biyan kuɗin makaranta ya yi ka yi. duk lokacin za hmm. ka biya kuɗin dukkan littattafai ko wani abu duk sai za ka yi hmm. saboda haka yake gama da duka sai da tana bincike da yawan abubuwa daga lokacin zuwa lokaci sai ka tunatar da kai wannan kawai shi ne gudu na wata zuwa wannan shi to mun gode sosai malam idris mai caji daga jihar plateau muna godiya sosai amma kuma akwai rawa ta musamman da ni nake ganin mm. jami'an tsaro za su taka mm. musamman 'yan sanda waɗanda wani lokaci za ka ga abu ya faru mm. kamar ba lokaci muna hira a niger wani mai kanti ne ya yi lalata dai da wata yarinya da babban yarinya ya zo kawai sai ya sharba mishi mari mm. da ya mare shi tunda an zo ne a tuhume shi gashi mm. nan duk an ga ya bata wa mm. yarinyar jiki yarinyar da ta ruga gida tana cama mata ta sa mata wando ko da yake laihin uwan ne da ta bata ba wando kuma ta aike ta kanti aka sai da kawai sai suka kira dan sanda suka shigar da kara ku shi da aka bata wa ah, ya kuma shi aka je yan sanda suka ga riga sun ka jaka yawa hmm. to kaga akwai abubuwa da yawa wanda duk ya kamata mu gyara hmm. mu tabbatar da cewa yawa hmm, su kare mutane To, masu saurari iyakacin shirin kenan da fatan mu da ku duk mun karu da darussan da ke cikin shirin. Sai ranar Litinin da izinin Allah a huta lahiya karshen mako lahiya.